وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haɗuwa a wannan yammaci ta ranar Lahadi yau muna sha biyu ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin mus'ab bin umair da ke nan cikin garin ɗan bushiya a kaduna millennium city a cikin jihar kaduna da ke tarayyar najeriya domin ci gaba da tafsiri a cikin alkur'ani mai girma wato wanda muke cikin suratul baqara a jiya mun karkare aya ta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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل حارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لهم إن كنتم مؤمنين idan ba ku manta ba a jiya muna cin kissa ne na abin da ya shafi taluta da mutanensa a lokacin da suka nemi wasu masu fada a je a cikinsu da su sanya masu wani sarki ko jagora da za su yaƙi a ƙarƙashinsa har ya tambaye su cewa shin karfa Allah ya zo ya wajabta wannan yaƙi kuma ku gajiya ku kasa yi suka yi alkawarin don me ba za su yaki ba alhalin an fitar da su daga gidajensu an kashe musu 'ya'yan ƙasƙantar da su ai bi ma'ana gara su mutuwan girma mutuwan izza su samu shahada sai da a ce sun zauna cikin kaskanci to a lokacin da aka zo annabinsu wanda aka tsora musu shine tsalo, kamar yadda muka je yi magana da su bayan an tsora cewa shi ne zai jagorance su to bayan wannan lokaci da suka ga gashi taluta aka zaba sai asalin wato suka ce ya za a kawo wanda bai da kuɗi bai da girman jiki bai da kaza bai da kaza ba shine ɗan babban gida ba kuma a dora a kansu to shine amsan da annabinsu a yau yake ba su za mu ci gaba da ji Allah ta'ala ce wa qala lahum nabiyukum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma raka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhu hulmala'ika? malaika inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin wato sai annabin sai ce da su lallai alaman cancantan shi ɗaluta wato cancantan mulkinsa a ku? daga cikin dalilin da ya sa Allah ya ɗora shi a kanku ya jagorance ku ita ce akwatin nan da zai zo muku wato wanda a cikinsa akwai nutsuwa daga ubangijin ku? da kuma sauran abin da iyalan Musa suka bari da iyalan Annabi Harun kaga ko tunda zai zo da abin da yake daga Allah ne ya kamata su sallama tunda ya tabbatar da Allah ne aiko shi bai kamata su samu tunani ko lissafi na biyu game da shugabancinsa ba tunda har zai zo musu daga abin da sun tabbatar cewa daga wani annabin yake shine Annabi Musa kuma sun san yanda Annabi Musa Allah ya tsora shi akan Fir'auna da yadda Allah ya murkushe fir'auna da annabi Musa kuma sun san inda maganan ƙarfi ne na asali to annabi Musa ma mahaifiyarsa ne ta raine shi wanda a ƙarshe ma ta sa shi a ruwa ta sallama shi ruwa ya kai shi har gidan fir'auna wannan ke nuna musu cewa ashe in Allah ya tashi zaben mutum ya zama shugaba ko annabi ba wai dole sai ya fito daga wani babban gida a lissafi irin na mutane ba Allah ta'ala yana yin haka don ya nuna shewa al'umma cewa ikonsa da buwayansa da kyautansa yana ije ta duk inda ya gada ba. shi yasa ya kawo hatta manzo Allah sallallahu alaihi wa ya zo ta babun maraici inda maraici kaskanci ne ka san aida annabi sallallahu alaihi ba zai zo a matsayin maraya ba to menene hikiman zuwansa duniya a matsayin maraya dan ka gane duk wanda Allah ya zama gatansa shine mai gata tunda ya zo ya gagari duniyan gaba ɗaya. ya zo mu kuma duniyan da rahaman da sai kowa ya bi sannan zai tsira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan haka wannan zabi da Allah ta'ala yayi ma Talut shine sai annabi suke cewa da su ai daga cikin abin da zai sa ku natsu shine cewa na farko dai daga ubangijin ku yake kuma zai zo muku da wani akwati wanda yana dauke da abin da iyalan Musa suka bari da iyalan annabi Harun kun kosan annabi Musa yadda ta kwashe tsakaninsa da asalin wato Fir'auna a ƙarshe annabi Musa shi ya ci nasara duk da Fir'auna yana da ɗagawa da wuce iyaka da nuna ƙarfi da babakere a cikin mulki da kuma zalunci na zubar da jina ne wanda haka Fir'auna ya rinka cewa ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku haka shi yace shi fa ba ni ba sannan kuma yake cewa in ma akwai wani ubangijin to shi shine al'a'la mafi ɗaukaka kowa ma ƙarƙashinsa yake sannan haka yi ta faɗa yake cewa ma min ilahin ghairi ban faɗa muku cewa babu wani abun bauta in ba ni ba a ƙarshe mai ya faru ta Allah ala ya halaka shi da abin da ma zai taɓa tsammanin shi ne da zama sanadiyan halakansa ba shi ne ruwa hatta idan a al hulgara ko har lokacin da ruwa ya kama shi ya shanye shi ya ji alaman ba fa zai fita ba sai ce ya yi imani Allah ta ce aika makara makara yau manu da jika bi nika. a yau dai za mu kubutar da jikinka ba zai lalace ba don ya zama darasi ga azzaliman baya ƙananan aunonin da za su biyo bayanka litakuna liman khalfaka aya kenan don mu sanya ka ka zama alama ga wanda asalin za su biyo bayanka to irin waɗannan labaruka suna zuwa cikin alkur'ani kissoshi suna zuwa ne a cikin alkur'ani don su karfafi muminai su tsaya akan imani su gane tun ba yau ba Allah yana taimakon mutane ko da ba su da yawa ka'idan Allah ta'ala wurin ya taimaki mutane shine su zama muminai qad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun a gaba sai ce me wa inna jundana lahumul ghalibun Allah yayi alƙawari ga dukkanin manzanni cewa zai taimake su kuma duk wanda suka tsaya ma addinin Allah Allah ta'ala ya ce tabbas su ma zai taimake su menene taimakon Allah taimakonsa suna da yawa wanda kai ɗan adam ba za ka iya iyakance su ba kar kai tsammanin taimako shine kawai ka ga muminai sun yi karfin da ba mai juya su a'a ana kashe muminai ana ma neman kusan a karar da su duk suna samun wannan idan husnain ke samun su fa Nasir, nasr shahada wani lokaci Allah ya sa su rinjaye ko ba su da yawa kamar da ya faru a asalin wato yakin badar malala sallallahu alaihi wasallama kansa sai da hankalinsa ya tashi sosai ya ga yadda al'amarin nan yake ga muminai ɗan tsiraru ga shi ba ƙarfin makami haka ya ɗaga hannu kun san addu'a mataki-mataki ne akwai matakin haɗa hannuwa haka a yi addu'a wanda muka saba yayin ƙunuti sannan kuma sai haka na raba hannu sai haka na ɗaga hannu kai jama'an bala'i ya bala'i haka ake eh hannun tafin hannun ma kai yake yake yake asalin wato fuskantowa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi. yana ya Allah waɗannan su ke nan iya musulman da ke duniya masu bauta maka idan aka kashe su ya Allah ba sauran wanda za su yi masu jada a doron ƙasa Allah ka taimake mu taimako irin na mai ƙarfi Allahu akbar daɗin zama da mutanen kirki kaga shi ke addu'ar amma sayyidina abubakar ya zo mayafinsa yana zamewa sayyidina abubakar na mayar mishi da mayafin yana cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tausaya ma kanka ya isa haka wallahi Allah zai taimake mu yi hakuri manzo Allah yana lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in dai bugawa ne bi ma'ana za mu buga da su har sai numfashi ya fita a jikinmu ba matsala ba ne yana ya Allah in suka kare sai na baka na cewa Allah ba zai tozarta ka ba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangijinka ba zai barka ba ya yi haka ya yi annan sulasulan da ya gama sai ya ɗibi ƙasa a hannunsa ya zuba a ƙasa da ƙarfi in kaga za ka yi fada da balarabe in dai balaraban asali ne kaga ya ɗibi ƙasa ya zuba a ƙasa da ƙarfi don baka shirya ma mutuwa ba karka tsaya a yakin saboda tabbas ko dai ya kashe ka ne ko ka kashe shi alƙawari ne annan sulasulan yana zubawa kawai sai aka ji ya ce zamul jam'u wai walluna dubur bali sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar bi ma'ana kashin su ya bushe haka ko akai ba su da yawa sai gashi Allah ya ce bake su Allah ta'ala kuma ya kalla yace la'an annabi sallallahu alaihi wasallam la'alla Allah ta'ala ala Kulubi, ahli badrin wa qala lahum i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum suka zo ba a kashe sun ba ba su mutum ba kuma annabi sallallahu ya ce da su Allah ya sanar da ni Allah ya ce in faɗa muku Allah ya tsinkayi zukatan duk wanda ya tsaya a filin badar Allah ya kalli zuciyar duk wanda ke tsaya a filin badar Allah ya ce sanar da ku imalu ma shaytum daga yau ku aikata duk abin da kuka ga dama fa inni qad ghafartu lakum ni Allah na gafarta muku to kaga wannan nasara imani yake ba a yawan adadi ba ba karfin makami ba ina fata mun fahimci wannan wannan kuma ya tabbata tun daga shi da aka zo yawmu hunain yakin hunain da aka fito sahabbai suka ga ga mayakan ga makaman ga zaratan sojoji kawai sai suka ce la ghaliba lana al yam yau ba wanda ya sama ya rinjaye mu kawai Allah ta'ala ce kayya kun manta abu dai ni ke da. aiko sai gashi malam maza da yawa sun kwanta dama har sai da kai matakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da inda sahabbai suke bashi kariya an zo yaki gaba da baya da gefe kamar yadda muka sha faɗa haka suke sa shi tsakiya amma sai da aka suka yi shahada aka tsinka sahun masu kariyan aka iso zuwa gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da aka yi matakin da a kawo masa duka ya bige shi ma ya kai sara yace alan nabi anan nabi la kadib ana bin abdul Ya ce wallahi ni ne annabi ba karya ba karyan ku kuna kafirai in ba ku baya ni ne dan gidan abdul muttalib da kuka sani gidan manyan mutane ba ƙananan mutane matsorata ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya waiga ya ga wasu sahabbai ma har sun juya sun kusa komawa Madina saboda bala'i da fitina irin na yake sai ya ce magawunsa Abbas ya ce daga murya ka sanar da sahabbai sun manta cappa mubaya'an da suka yi ma a ƙarƙashin bishiya ne laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara ai wannan cappan cewa suke baya'naka 'ala sam'i wa ta'a mun maka cappa ne akan wallahi duk abin da ka faɗa za mu saurara sannan duk abin da ka yi umarni za mu biyayya ba tare da tunani na biyu ba wal jihadi fi sabilillah kuma za mu jihadi da naukar kalman Allah wan nasu li kulli muslimin kuma duk wani musulmin da muka yi ba daidai ba ba za mu shiru ba sai mun masa nasiha annan sallallahu alaihi ce a tuna musu sun manta wannan sai na abbas ya daga murya radiyallahu anhu ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce malaman tarihi suka ce daga cewa annan sulasula ya ce kawai sai ga koren birkin da wakai na tashi kawai kafin su ji saƙon sun dawo hayyacinsu dama ba laifi ba ne da mumini ya tsorata saboda ba sahabi ba in za ka zagi sahabi akan wannan sai ka fara zagin annabi musa alaihi salam ma ra'aha zuka annaha jannun walla mudbira annabi musa da ya ga sanda ta koma kumurcin maciji allah ya ce juyawa ya yi zai gudu don ya tsira da ransa dama tsoro kala biyu ne akwai tsoro ta ɗabi'a allah baya zargin mutum akan wannan tsoron maki tsoron wata dabba mai cutarwa tsoron kaza duk allah baya baya zargin mutum akan wannan sai har idan abin ya saba ma shari'a to amma tsoro wanda ta shafi ta ibada to ba a makowa in ba Allah ba wannan tsoro ta annabi Musa ko tsoro ce ta ɗabi'a wannan tsoro da sabai suka ji su ma tsoro ce ta ɗabi'a shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yi umarni aka tuna musu da abin da suka yi a a wanda Allah ya faɗa cikin suratul fatih laqad radiyallahu anil mu'minin sai gashi gaba ɗayan su sai da suka koma gaba ɗayan su sai da suka dawo filin yakin kuma suka tsaya aka gwabza suka yi nasara amma bayan an shi bakar wahala to menene muhalli shahidin a badar ba su da yawa da suka samu karfin biyayya da ikhlasi sai suka yi nasara akan masu yawa a hunain su ne mafi yawa amma da suka rudu da yawan suka shagala ko suka dan gafala tana da cewa karfi wurin Allah yake walillahi al'izzatu sai Allah ya gwada musu a kodi yaushe shine mai bada nasara to dan haka shi ma annabin sai yake cewa daga cikin alamunsa shine zai zo muku asalin wato da abinda annabi Musa da annabi haruna asalin wato suka bari mala'iku na ɗauke da shi lallai a cikin wannan tabbas akwai aya a gare ku in har kun kasance muminai waɗanda suke masu gaskiyar imani da Allah subhanahu wa ta'ala wato wannan aya wannan annabin da aka sa kuma ya ci gaba da yi musu bayani game da wannan zaɓi da Allah ta'ala ya musu na tsaluta a matsayin ya zamto shi ne wanda yake da sarauta a kansu ya ce musu alaman ingancin naɗinsa a matsayin sarkinsu shine za a dawo musu da akwatinsu da aka taba ɗauke musu dan dama nasu ne kuma ka ɗauki. to abinda baya nan kuma ka zo maka da shi me yake nuna maka wanda ya kawo maka nan alal haqiqa yafi ka tunda abinda kai ka kasa samuwa da kanka wani ya maka ai ya nuna alaman shi ya fika wani abu wanda kai kake da bukata zuwa gare shi to shine Allah subhanahu wataala da ya bayani a cikin wannan aya a ƙarshe dai sai suka miƙa wuya a matsayin muminai cewa za su bi shi asalin wato tsaluta su yi yaƙi kenan tare da shi har Allah ta lake cewa lallai a cikin wannan akwai aya a gare ku amma fa kun kasance muminai wannan ke nuna cewa duk mutumin da ba shi da gaskiyan karfin imani to ba zai iya bin Allah subhanahu Ta'ala irin haƙiƙanin biyayyan da Allah ta'ala yake so ba kuma a nan ayan kila da za mu ɗauka ɗaya a rayuwa shine a rayuwa ba kana bin abinda mafi yawan mutane suke bi bane kana bin abin da ya tabbata shine Allah yake so a bi shine tsira shine nasara kuma koda ko kai kadai ne Allah ta'ala ya ce kai ne mai nasara saboda annabi Ibrahim alaihi salam irin wannan karfin imanin da Allah ke faɗi a nan shi yake da shi yasa Allah ya kira shi da suna shi kadai gayya shi kadai al'umma yace inna ibrahima kana umma haka Allah ya kira shi jagora ne tsayayye to wannan shine a gaba sai Allah ya ce فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم, ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فمن فشرب فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين أبايا سنسلما سميك ويا زواج تشي وذا سبي واتو تسياكي كركشنسا to sai Allah ta'ala ke ba da labarin cewa falamma fasala talutu bil junud qala inna allaha mubtadikum bi to yayin da talutu ya fita bayan gari bi ma'ana tunda yaki ne za a fita aje ai bayan ya fita bayan gari da rundunansa sai ya ce lallai Allah zai jarabe ku da wata korama kun san kuma haka al'amari yake musamman duk wanda ya jayayya da Allah subhanahu wata'ala to sai Allah ya sanya masa aya in aya kuma ta zo ɗayan biyu ne ko dai a karɓe ta a ci nasara ko ana ba ta baya kuma halaka zai biyo baya kamar yadda zamanin annabi sallallahu alaihi sallama kafirai suka rinka cewa idan har abin da yake da'awa na musulunci gaskiya ne to ga wata nan a sama ta sako su ganta haka suka nema Allah sallallahu alaihi wa ya ce da su a'a ku yi imani saboda idan wata ta sako ba ku karba ba to fitina zai biyo baya suka ce a'a ka dai gaza ne ka san har yau haka abin yake musamman malamai sun fi kowa shan wannan wahala da abin da ya taso sai a ce malamai ne ba su yi ba shi ko malami bai da abin da ya wuce bayani wa ma alaika illa albalag malami bai da soja bai da dan sanda bai da police station balma kofar gidansa ko mai gadi babu Allah ne kawai ke kare shi amma wani sai zai ce maka to ai malamai ne duk suka ja suka ja da suka yi menene menene laifin su wanda ya sa san a cikinsu ubangiji zai kama shi wannan tsakaninsa da ubangijinsa amma in dai har ka ce malamai to kana maganan waɗanda tabbas mutane ne wanda duk inda za a je a dawo ba za a taɓa samun lalatattu a cikinsu kamar yadda ake samu a cikin sauran mutane ba saboda su ne Allah ya alkawarin zai kara addinin shi da su su ne waɗanda Allah ya sa ƙur'ani ya zamto zuciyarsa ya zamto burgami da Allah zai taskace ayoyinsa a ciki to idan an samu Naƙasa al'amuransu da tauye darajansu ko shaka babu fitinar da za ta bayu ta ku wanda ake gudu yawa saboda za a wayi gari ba sauran da ke da mutunci da faɗa aji za a wayi gari ba sauran wanda zai ce ai gabas ai gabas ko ai yamma ai yamma yau ko shiru malamai suka yi sai mutane sun halaka shiru kawai da za su yi shiru to san rai zai shiga kowa zai amfani da dama sannan kuma za a zo a samu fitintunu masu tarin yawa asalin wato a doron ƙasa don haka nan ba duka ake taruwa a zama ɗaya ba yana da kyau mutane su zamto masu kiyayewa kwarai da gaske na yi wannan ababin nasiha don na ga wani bawan Allah a kawo yana ta zagi ba ai duk laifin malamai ne don halin da ake ciki kuma da ya zo na sai ɗaga murya da alaman dai ni yake so in tanka to saukin abin ni ba malami ba ne ɗalibi ne kaga ba da ni yake ba to amma dai da abin na sai yawa da na ga lalle yana so masa magana da ya natsu sai na ce wane ce na'am na ce wani me yasa kai ka zama jahili baka gyara matsala ba ka taimake mu ka zama malami mana shikenan ka gyara matsala ko su wanda kake zagi su kadai Allah ya ce su shiga aljanna kai baka su ko su wadanda kake zagi su kadai Allah ya ce su bauta mishi kai Allah bai da haƙi a kanka idan su sun gaza tun da kai jarumi ne ka fito ka zama ka gyara mana ka fito ka zama ka gyara yanzu mutumin da zai ma sallah sau biyar ya fassara ma littafin Allah ya sanar da kai tauhidi ya sanar da kai wahayi baka biyan sa ko sule biyar a duniyan ko mutuwa malami yayi sai kaga taron jama'a malam kamar ana sallan idi wani ya zo ya kawo buhun shinkafa wani ya ce ya dauki nauyin karatun yayin shi kuma ƙarya ne ana yin tam da zai gudu ba zai ci gaba shi kuma malamin nan shi kadai shekara 30 batch by batch ya karantar da mahaifiyarka babanka ma na daukan karatu wurinsa kai ma haka da shi duk kuka taso ka zama abin da ka zama amma har yau bai da kima da daraja idan ka to gaskiyar magana kada mu rinka wulakanta malaman addini ina tabbatar muku yan siyasa yanzu sun dauki gabarin matakin karshe da yanzu suke so su dauka kenan dan suna faɗi kuma mun ji daga manganin wasu a cikin sun ce malamai su ne su yanzu malamai su ne matsalansu za su yi kokari su ga wanda za su iya jan shi da kuɗi za su yi wanda kuma ba za su iya da kuɗi ba to za su ɓata mutuncin shi ya zamto ba a sauraron shi to yanzu ya rage naku yanzu ya rage naku wanda suka ɓata suka yi masharri kuka taya su shi kenan, an je gaban Allah kowa sai ya bayani shi malamin zai bayanin abin da ya faɗa zai kuma tsaya a nan kuma da kuka zage shi za ku faɗi yadda aka yi da dalilin da kuka zage shi kuma sai ku tsaya ku jira Allah ya hukunci a ranar Allah zai bambance mai gaskiya daga mara gaskiya amma dai ban tsammanin wata al'umma za ta walakanta mutanen da suke koyar da ita addini kuma su ci nasara da haka ku sani akwai wannan farfagandan daga 'yan siyasa kuma da a tsakanin ne yana ta abin da suke ta mitin mitin a kansa ƙoƙarin a ci mutuncin malamai a aibanta su a dakushe mutuncin masu mutunci har da waɗanda ake tunanin a yi musu sharri da ƙazafi saboda ya zamto ba za su karɓu ba a cikin al'umma saboda haka muna kiran ku ku kankame malamanku ku riƙe malamanku wallahi duk zaluncin da ake muku malaman ku ba wanda suka fi tausaya muku kaman kaman wani a cikin al'umman nan babu shi duk wanda zai zo ya ziga ka ci mutuncin malami ko ya ziga ka ka aibanta wani malami shi nawa ya baka dukiyar kasar ka fa ya hau ya zauna a kanta dukiyar da ya tashi zama da kai almajirin karfi da yaji ba ina kushe almajiranci bane ina nufin yana mai da kai wani mabukacin da ba kaman shi to kuma yanzu shine zai zagayo kuma ya tsora ka akan wanda shi bai gudu ya barka ba yana zaune a cikin unguwar da kake zaune tare kuke wahalar wuta tare kuke wahalar ruwa tare kuke layin asibiti shi 'ya'yansa suna kasan waje ko anan nan ba sa zuwa asibiti kuma yanzu shi zai zo ya ziga ka kaci mutuncin wanda annabi ya ce magajinsa ne wani yana daga cikin abin da dole a rinka bayani a kansu daga nan har zuwa shekara ta 2027 saboda yana daga cikin makircin da 'yan siyasa suke shirin shiryawa a yanzu saboda suna ganin malamai kaman sun fara zama barazana a gare su a baya da su kadai suke cin su ba babbaka daga bisani yanzu al'amarin ya canza masu addini suna kasuwanci kuma Allah yana buɗa musu masu addini idan su ya waiwayo kan saboda zaluncin wasu wasu suna ganin cewa za su iya rike mukamai na gwamnati wasu ma za su iya rike na siyasa duk kuma wanda ya tsaya in dai mutumin kirki ne Allah ka taimake shi mu fatan mu kenan to wannan ya tada musu da hankali ya ruguza musu lissafi saboda ba abin da yanzu kuma za su zo da shi wanda babu wani a cikin wanda ake gani malamai ne da bai da irin abin da asalin suke alfahari da shi din kuma da yawan mutane yanzu ba makwadaita ne saboda dama kyautan da suke kyauta ne la yusmin wala yuguni min ju ba wani kyautan da za su yi maka da zai rike ka wata guda a gidanka ya biya ma kudin haya ya biya ma asibiti ya dinka ma sutura ya kai maka mota da abin hawa ba sa irin wannan kyautan da aka gara ma ka bi Allah kawai wanda ma ke kwadayin abin hannunsu to ya kamata ya zamto ji tsoron Allah ya kwaɗayin abin da ke wurin Allah shi ya fi masa saboda waɗannan ba za su taɓa baka arzikin da wai za ka zauna ka rayu da shi a matsayin mai arziki ba Allahumma sai yan kaɗan daga cikinsu kuma zai zamto muna da ƙarancin manufa da mu gaba ɗayan mu masu wa'azi da masu saurare ya zamto da duniya kaɗai ake mu muke manta makoman mu, da matanmu da mu baki ɗaya wannan ƙasar tana buƙatar gudunmuwan kowane mutum a cikinmu tana buƙatar a zo a haɗu ne kowa ya ba da gudunmuwansa saboda 'ya'yanmu da suke tasowa in a irin wannan rayuwar za mu tafi walla 'ya'yanmu Allah kaɗai sa abin da za su tarar a nan gaba a rayuwa bai dace kuma da ni da kai da shi da su saboda kwaɗayin wani abu na duniya ko kwaɗayin wani abu da ba zai ɗau wani lokaci ba zai gushe mu zo mu bautar da 'ya'yanmu gobe mu mai da goben 'ya'yanmu ya zamto goben da sai dai Allah ya kyauta don haka wannan shi ya sa kuka ga a waɗannan ayoyi Allah ta'ala ke nuna yadda tsarin jagoranci yake yaƙi za a tafi amma sai da aka ba shugabanci muhimmanci sai da aka ba shugabanci muhimmanci sai da aka tantance aka zaɓi shugaba kuma Allah ta'ala ya faɗi dalilin zaɓen nashi da irin qualities ɗin da Allah ya bashi wanda ya sanya aka sa su mutane a ƙarƙashinsa don haka ashe wannan gaban sai mu ƙara fahimtar cewa inda yau ga wani mutum zai tsayu wanda aka sani da kwaliti na shugabanci wanda yake mutum ne ya zauna a cikin mutane an san wane ne shi an san yanayin iliminsa an san nagartansa an san irin services ɗin da ya ma al'umma tun ba kowa ba ne shi yadda yake taimaka ma mutane da yadda ya damu da rayuwarsu yau da zai fito da nagartansa ya tsaya takara sai wani wanda yake malami ne mai ilimi da addini da salaha shi ma ya fito amma ba a gwada an ga yayi kamar yadda wancan yayi ba ba aibi bane wancan musulmi ne mun ce ya shiga tun da shi mun san shi yafi gogewa malam ya hakuri ya ci gaba da hudu ba zuwa wancan yayi wannan shi ma ba aibi bane ina so mu samu irin wannan wayewan saboda in ba an rinka eh, tunatarwa tun yanzu ba to lai lokacin da siyasa za ta zo sai kaga sai mana illa mai tarin yau kuma dama mu muna nan muna bayani su ma suna can suna nasu shirya suna nasu shirye-shiryen yanzu nan na faɗa nan a kudu ba mu unguwar mu unguwar dosa mata ma yanda an bi duk ana ta siyan katin zaben su ana ba su kuɗi wai dan tsaban walakanci har a naira dubu biyar wai sai ki ba da katin zabe a baki dubu biyar mata yanzu suna nan suna ta ba katin zaben su saboda haka wannan kuskure ne ku binciki matanku duk ku kwace katin su ku rike a hannunku ai iyalanku ne sai abin da kuka so ya kamata su zaɓa tun da karkashin ku ai suke ba su kuma kai ku hankali da sanin ya kamata ba wanda kuma suka yi to su sani idan wannan ƙuri'ar taki aka je aka zaɓi wani fasiki fajiri duk zaluncin da ya tare Allah zai raba muku zunubin ranar alkiyama haka nan sulasulama ya faɗa duk ran da aka kashe a doron ƙasa annan sulasu ya ce ɗan annabi adama na farko da ya sunanta kashe rai sai an ba shi kaso daga cikin zunuban kashe ran da aka yi to haka nan duk wanda aka yi aikin kwarai man sannan fil islami sunnatan hasana aka farar da aikin kwarai ta sanadiyanka to kana da lada har a tashi alkiyama duk wanda zai zo ya siya ƙuri'a ya nuna bai shirya ma gaskiya ba idan kana da gaskiya ka fito keke da keke mana mutane su zaɓe ka in kayi musu wani abun a zo a gani ai akwai waɗanda ma jama'an ke roƙon su fita takara akwai waɗanda jama'an ma ke bada kuɗin su taimake su fita takara inda kayi abin da ya kamata me sai ka wahal da kanka ai babu wannan so da haka jama'a duk wanda ya san bai da katin zaɓe ya je yanki katin zaɓen shi ka je ka yanka in baka da shi in ya ɓace ka je kai sabo kuma kar ku ɗauki farfagandan ko niran nan da nake sauraron tafsirin da na yi anan sai na gane na yi wani furuci wanda abin da na nufa da ba amma magana na za ta iya sa a fahimci abin ba daidai ba shine batun da na zo maganan jefa ƙuri'a nace ce in ma na ga zan yi din. saboda haka ina jefa ƙuri'a jama'a ina zaɓe ba ba na yi bari akwai dai waɗanda ɗin da yi da barin shi duk san makal to amma dai lallai kowa ya nemi katin zaben shi kuma ku zaɓi mutanen kirki da kuka tabbatar da nagartansu waɗanda kuke kyautata ma Allah zato za su kamanta iya abin da kuke gani da ba da baki da baki da mene da baki wulugwan da baki baki ko in akwai wanda ake kyautata ma zato kuma kar ku damu da kowace jam'iyya yake kar ku damu da kowa ne shi in dai kawai mutum ne mai nagarta da kuke ga ya dace to ku jefa masa asalin wato ƙuri'an sannan ku dogara ga Allah su kuma su sani in sun fi ƙarfin jama'a a nan to a fa gaban Allah ba za ku fi ƙarfin kowa ba kuma ga shi nan azumi ake jama'a suna ta addu'o'i kuma insha Allah sai Allah ya karba addu'o'i Allah ta'ala kuma ya taimake mu To shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa falamma fasala talut yayin da taluta da rundunansa asalin wato a da rundunansa yace da su Allah zai jarabe ku da wata korama duk wanda ya sha daga gasha to baya tare da bi ma'ana duk wanda ya sha daga koraman da za a tarar a gaba to baya tare da shi duk wanda kowa bai sha ba to wannan yana tare yana tare da ni sai dai wanda ya kamfata so ɗaya da tafin hannunsa bi ma'ana za mu tarar da ruwa a gaba kuma zai zama jarabawa ga kishin ruwa ga wahala daman da Allah ya baku kawai shine kowa ya kurbi tafin hannu ɗaya kai ka ce kek ɗin Najeriya da ake faɗa ɗin nan in ka je ofishinka za ka ga alfarma abinda nake so da kai kawai ka ɗibi iyaka da gwamnati ta baka in ka tsaya nan to ka tsira in ko ka kamfata da yawa ya wuce haka ka ɗibi na wasu to wannan kuma baka tare da Allah da manzansa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba zama tare da azzalumai ba a ranar alkiyama to shine yace duk wanda ya kamfata in zai kamfata sai dai kamfata tafin hannunsa daya aiko suna zuwa malan gaba ɗayan su sai suka sha daga cikinta wannan ƙorama ɗin kamar ƙaramar kogi kenan da take rike ruwa sai suka sha daga cikinta sai 'yan kaɗan ne daga cikinsu su ne wanda ba su sha ba to a yayin da ya ƙetare shi tsalutu kenan shi da waɗanda suka yi imani tare da shi sai suka ce a yau kam ma'ana bayan sun tsallaka sun ga kafirai an yi gaba da gaba kun ga duk wanda ya sha fiye da ɗaya ya juya adadinsu ya rau wanda suka sha sau ɗaya su kaɗai da masu imani da suka tsallaka tare da shi su ma suna tsallakawa tunda da yawan waɗancan wanda suka saba dokan sun koma su yan kaɗan ɗin suna gani shi ne suke cewa a yau kan ba mu da iko wajen fuskantar jaluta da rundunansa waɗanda za mu yaƙe su mai ma'ana yawan mu bai kai ga yadda za iya cin nasara ba sai waɗanda suke da yaƙini wato masu imani daga cikin su kenan suka ce ai su da yawa wata runduna 'yan kaɗan takan yi rinjaye akan wata runduna mai yawa da izinin Allah an samu da yawa a baya ai jakar da aka kawo muku akwati labarin annabi Musa ne a ciki annabi Musa alaihi salam kuma ai kun ga yanda ya nasara a game da Fir'auna kun ga yanda Fir'auna ke da sojoji har da aka zo annabi Musa zai tsallaka ruwa ma zai gudu da Fir'auna ya zo suka ga ruwa me suka ce sai ce Fir'auna ya riga ya cin mana sai abinda Allah ya Allah ya ce bugi ruwa da sandansa ruwa ya dare kuma suka tsallaka fir'auna da duk mutanensa da suka shigo Allah ya sa ruwan ya haɗe da su shine suke tunafar da su cewa ai a baya an yi waɗanda suke runduna ne masu yawa amma Allah ya daura ɗan runduna kaɗan a kansu ma'ana Allah kuma wallahu ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri ku dai abin da Allah yake so shine ku yi haƙuri cin nasara daga Allah yake in Allah ya so ka ci nasara a yanzu kafin ma lokacin da kai tsammani sai nasaran ta zo wani lokaci kuma lokacin da kake zato din a lokacin Allah zai kawo wani lokacin kuma sai Allah ya sa maka dogon haƙuri don hikimansa ba dan ya manta da kai ba saboda so da yawan abin da mutum zai nemi gaggawa a kansa la'alla da za a bashi ba zai samu rahaman kuma da ke wurin Allah ba ko kuma da za a bashi da zama fitina a gare shi ku duba dai har wayo kissan annabi Musa din da Khidir wanda ya kashe wannan yaro din wanda annabi Musa ya ce za ka kashe yaro mai tsarki ba tare da ya laifi ba me yace da shi Ya ce, wannan yaro inda ya girma zai kafurce sa iya shi duk su zama kafirai amma yanzu an kashe shi yana karami shi din bai ma Allah laifi ba za shi aljanna iyayen kuma ladan hakurin su ma zai kai su aljanna wani asar din ce ma har sai da ya koma baya da Annabi Musa alaihi salam ya tsaga kirjin yaron da makami ya bude sai gashi a rubuta kafir a cikin kirjin yaron da ya kashe dan ya ƙara samun tabbaci to shine Allah ta'ala ya ce wallahu ma'as sabirin lalle ku sani Allah subhanahu wata'ala yana tare da masu haƙuri mai Allah ya ce a gaba ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين جميل ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا kuma a yayin da suka yi fito na fito da jalutu kaga dai an yi jaraba Wato rayuwa kullun cike take da jarabawa duk matakin da kake tsammanin in ka kai wai zaka huta wannan abin yaudaran kai sunan shi ku ga inda Allah ta'ala ya jarabe su tun daga wurin nada shugaba aka yi cece ku ce wasu suka ibi aka nada shugaban wasu suka ce to ba shi kuma ya dace ba nan ma wasu suka sake zubewa aka zo aka tafi kuma aka ce za a sha ruwa shi ma wasu suka ƙara zabjewa to yanzu shi an yi gaba da gaba wasu kuma suna cewa ma ba za a ci nasara ba to kaga wannan ke nuna maka fadin Allah ta'ala wa in tuti aktsara man fil ardi dilluka an sabilillah inda zaka yi ta biye ma mutane a doran kasa to tabbas za a waye gari sai sun batar da kai daga abin da Allah ta'ala yake so kuma mu sani mu shirya mu zuciyar mu cewa rayuwa jarabawa ce sai dai mu ta roƙon Allah hakuri mu roki Allah ya ba mu ikon cin jarabawa sawa'un ta ni'ima ce ko kishiyan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zana layi mai bangare hudu square ruba'i haka ya zana masabai a ƙasa da sanda sai ce kun ga fadin wannan zanen suka ce eh yace to fadin rayuwar dan adam kenan sannan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rinka jan layi daga sama zuwa ƙasa a cikin wannan box din yace kun ga waɗannan daya layi wani gaban wani wani gaban wani suka ce kwarai mun gani yake to matsalolin rayuwa kenan da dan adam yana nan sai rinka burin shi da zai je can sai ya kai sai haɗu da jarabawa sai ji dama zai kai kaza yace to haka nan matsaloli suke kana fita wannan sai ka shiga wancan yanzu sanda mutum yake yaro duk burinsa shine a sai masa keke mashin da mota ba nashi bane ba ma abin da ya shafe shi da shi idan yaro yana da keke sai kaga yafi kowa yawan abokai da farin jini saboda duk abokai ga haka ne ko sai ga duk abokai nan ake taruwa daga sanda kuma ya dan ciwa ya hakan nan ya dan samu wasu credit biyar jam ta dan kyau to zai hauke ke shiga kasu a ta daɗi kuwa a'a ina ma ko yan roba roba ce dan kwanta yana faɗi yana baza capacity yanzu <laughs> kuma shi wani package din yake nema ba wancan na baya ba ana nan ana nan da ya tsallake da kyar da kari over da spill over da waye ya mutu yana zuwa NYC zai ji kai komai zanzan alawi malam duk wata zaka ji char da an gama kuma sai ji kamar an dauke ruwan sama to nan ne kuma inna hadha lahu albala'ul mubin an shigo lebo market an shigo <laughs> wani tun yana sa shadda tana kokewa sai ya koma sa jeans guda uku kawai ke kai ai ta fama da jeans din sun fi quality za a jurewa ba za a ji kunya da wuri ba to haka dai jarabawar rayuwar take ana nan ana nan wata sai ga yana zaunar da ya'yan shi na ta ku rayuwa a hankali wannan kuɗin ni ma sai da na wahala na tara dalika fadlullahi fihi man yasha to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zana wani layi kuma dogo wanda sai da ya fita daga box din nan yace kun ga wannan layi da ya fice suka ce eh yace kun san menene suka ce a ce to wannan shine al'amalu dogon buri duk dan adam har ya kowa da kaga ya bar duniyar nan ya mutu akwai buri a cikin zuciyarsa akwai fatan wani abu da ya so ya cimma wanda bai cimma kai masa ba kuma rayuwar ta ƙari hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wannan ya tsaya a makabarta ya kalli sahabbai ya baƙiya ya musu sallama ya ma mamacin musulmi sallama sai ya ce kayya nayi burin ina ma na haɗu da ƴan uwana sabai suka ce awlasna ikhwanaka ya rasulullah mu ba ƴan uwanka bane ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce antum ashabi ai ku matsayin ku ya wuce nan ku sahabbai na ne yace ce uwa na su uwa na sune wanda za su zo bayan bana nan sun so su ganni na so in gansu irin su Umar Shehu Zaria to <laughs> ko kuna da ja ne <laughs> to irin mutanen nan bushiya irin mutanen Kaduna kai irin mutanen zamanin nan ma dai kowa ya mai da wukan nashi Allah ya sa jin mu ganshi baki daya yace ƴan uwana sune waɗanda na so in tun so mu haɗu na so mu haɗu kaga ai buri ne wannan na alkhairi to haka al'amarin yake haka al'amarin yake sahabbai har a shimfidan mutuwansu sai na Umar cewa jini na zuba inda aka soke shi yake cewa ina ma Abu Ubaida Amir ibn Jarrah nayi gurin a ce yana raye a ce shi zan ba shugabancin nan sannan wata rana sai na Umar ya tara sahabbai dukan sai ce tamannau kai kowa ya gori mu je mai ke ranku ne ka san wani daga experience din shi zaka gina naka shugaba kenan yace kowa ya ji gurukanku bi ma'ana jin akwai abin da ya kamata shi ma ya kara a nashi kakkare raina mutane ko ƴaƴanka kace ce su wannan wani sai ya ƙara ma ilimi wani sai ya ƙara maka ilimi to shine wani cewa na so a ce kaza na so a ce kaza na wani yace na so a ce dutsen Uhudu gaba ɗayan ta zinariya ne in bada ta kyauta fi sabilillah wani yace kaza kai duk da suka gama sai suka ce tamanna anta ya amiral mu'minin ya shugaban ne ka samu muna ta faɗin labarin da ke ran mu ba da mu ya so ba to kai ma faɗa mu jinaka sai ce to ni kuma na so a ce amir ibn jarra yana raye a ce shine shugaban mu ne ba umar bin khattab tirka shi ka ji wani mara san tazarta mu kuma tun yanzu duk wanda ma ke san tazarta ana karya shi kawai ana so a zama wahadahu la sharika lahu kuma wannan ita ce sunnan Najeriya ai tun wancan sakance nuwan ma na ga tun Obasanjo ne ai ko aka yi wannan su malam jafar suka fafata mayan da aka fafata dai abinda Allah ya kaddara ya kaddara ya faru to haka za ka yi ta gani to ana son mutum ya buri amma burin sai zama na alkhairi saboda idan burin ka na alkhairi ne Allah subhanahu wata'ala zai cika maka ko da baka aikata alkhairin ba ga hadisi na cikin riyadus salihin malala sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin madina ko wasu mazaje suna can ba su biyo mu yaƙi ba ga mu a hanyar yaƙi amma ba wani kwararo ko rami da za mu shiga mu fita face suna da lada tare da mu sai sun yi tarayya da mu a cikin lada sabai suka yi mamaki ya ce uzuri ne ya riƙe su da babu uzurin da sun kasance tare da mu to da haka shine anan Allah subhanahu wataala yake faɗa cewa falam walamma barazu li jaluta wa junudihi kuma yayin da suka yi fito na fito da jaluta da rundunansa qalu sai suka ce rabbana afrika alaina sabara ya ubangiji ka zubo mana haƙuri na musamman ita ne rabbana afrika alaina sabara ai Allah ka ba mu haƙuri na musamman ka san rayuwa sai da haƙuri rayuwa sai da haƙuri dole ne kawai sai ka yi haƙuri dole ne mutum yana ji yana gani ga abin da kaman ya sa hannu ya gyara ma sai ga gare shi saboda ka fahimci duk duniya in ba Allah ba ba wanda ke iya yin abin da ya so lokacin da ya so sai Allah ta'ala amma haka na kai ta haƙuri manzo Allah sallallahu alaihi wasu haka ya ga Ammar da Yasir da Sumayya cikin azaba ana azabtar da su a lokacin ba karfin soja ba karfin makami sai dai gangaro ya zo kusa da kunninsu suna daure a jikin itaciya ana azabtar da su yace da su sabran ala Yasir ku yi haƙuri ya ku iyalan gidan Yasir fa inna kumul janna Allah ya gaya muku alƙawarin da ya muku ita ce gidan aljanna to kaga idan kana tuna ladan masu hakuri sai ka gane cewa ka yi haƙuri shi ya fi maka in kai matashi ne kar kai zina da 'yar jama'a ka jira Allah ta'ala ya baka ka na halal ko ya baka matan aljanna shi ya fi maka duk sanda za ka yi zina da wata ka tuna yau da da mahaifiyarka aka yi mai tarihin rayuwanka kawai a ce da da mahaifiyarka aka kwanta aka yi lalata kai wani dan wani daddi aka sa a cikin tarihin rayuwarka a zo ana ruwaito tarihin ka a ce an taɓa kwanciya da mahaifiyarka malamai suka ce duk wanda zai saba ma Allah ya tuna abu uku na farko kana zuwa ka tuna Allah ka san Allah fa yafi karfin wannan abun kana iya sheje ko ma bala'in da duk duniya ba mai cire maka shi na rantse da Allah na ga bidiyon wani mutum dan ƙasar Saudiya wanda ake hira da shi yana kuka yake cewa wallahi jama'a ku daina zunubi yace nayi zunubi ne ma Allah gadara yace gashi yanzu yana zaune hannuwansa a ƙasa kila wasu masu kaje kai sacin a youtube na tabbata za ka ga wannan bidiyon ya ce yanzu ni'iman ya ɗaga hannunsa kawai Allah ya kwace hannuwansa ne gaba ɗaya ba su aiki ya ce kuma zunubi ya ja mishi wallai. ya ce zunubi kuma sanda yake zunubin an ta jan kunnin shi an ta jan kunnin shi yana ganin ba zai yiwu ba kawai ƙarya ne ƙarya ne kawai shi yana gani ya ci dubu sai ceto to wannan kuskure ne Allah ta'ala yana son mutane su zanto masu haƙuri shi yasa a nan Allah suka ce Allah ka zubo mana haƙuri na musamman kuma ka tabbatar da jigajiganmu to kaga a nan yana naka muhimmancin addu'a saboda wannan hanyar da kake gani tana da zamiya masu tarin yawa tana da zamiya karkai tsammanin wai don kai mahaddacin ƙur'ani ne ko don kai ustazu ne ko don kai malami ne wai shaidan ba zai cin ka ba ya cimma babanka annabi adam ya kore shi aljanna waye kai wanda ake mawahayi masa tasiri balle kai da kai kanka in aka baka biro da takarda sai ka cika fallaye da zanubanka in za ka yi makanka adalci da kanka sai ka rubuta zanubanka wallahi za ka ji tsoron Allah to mutanen da suka fi kowa ƙarfin imani su ne sahabba annan sulasallam to amma an yi wanda ya ma zauna da annabin arrajal ibn unfuwa ya zauna da annan sulasallam amma ba za a ce masa sahabi ba dalilin da yasa ba za a kira shi sahabi ba sharaɗin mutum ya zama sahabi shine mallakiyar nabi farko ka haɗu da annan sulasulam ga ka gashi ba wai ka ji labarin shi ba sannan kuma mu'minan bihi bayan ka haɗu da shi kuma kana ne imani da shi wa mata fil islam sannan kuma ka mutu a musulunci sannan ka zama sahabi wannan shara'i guda uku to shi ar-rajjal wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a masallaci ya Abu Huraira na zaune da wasu sahabbai su bakwai yace da su a cikin kunnan Allah ya nuna mu wani mutum daya haƙorin shi ya kai dutsen Uhud girma a cikin wutan jahannama ce lallai wannan mutumin ɗaya ne daga cikin ku kuma yana nan wurin Allah ya nuna mai shi bai kuma cewa na bane Abu Hurairah radiyallahu anhu kuma yana wurin Tun annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi Abu Hurairah da ya tuna sai kuka ma to wasu daga cikin sahabban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana raye sai su rasu kuma sai a ga sulasula ya zo ya musu sallah kuma ya musu addu'a kuma ya faɗa alkhairi game da su kaga ya nuna ba su bane malam ana nan kawai a sallallahu alaihi ya rasu a cikin mutum bakwan nan kuma mutum biyu suka rage daga Abu Huraira radiyallahu an sai ar rajal ibn ulfuwa su biyu suka rage wane ne ba wane ne ba abu huraira na kallon arrajal arrajal na kallon shi sun san dole su kawai zai samu matsala ta imani ba zai gama da duniya lafiya ba abu huraira ya ce in na kalli sallan shi sai in raina sallah na sai hankali na ya tashi ya ce na kalli karatun ƙur'anin shi sai in raina karatun ƙur'ani na sai hankali na ya tashi ana nan sai na abakar ya karɓi khalifanci sai musailamatul kazzab ya balle ya ce shi ma annabi ne sai na abakar ya ce ƙarya kake ko sai mun yaƙe ka wallahi wa za ka sa kwamanda namijin da zai iya yaƙansa kaga ba za ka sa laɓa-laɓan mutum kwamanda ba ya ce arrajal ibn al-Unsuwa. ga namijin duniya a rajjal kawai ya naɗa shi ana zuwa a rajjal ya ga musailama yadda ya kafa daula ya shimfiɗa duniya mala kawai sai ya juyo ya ce ma wanda suka taho tare kai ko abubakar fada ya ga mutumin nan zai bi shi suka ce kai me kake nufi ya ce ku gaya mai nima na bi musailama kawai kwanci kayan ya shiga cikin musayyabu musailama tilkazza to sai na abubakar ba annabi ba ne ba a masa wahayi don haka bai ma tsammanin arrajal zai irin wannan mummunan ƙarshe ɗin ba don haka kawai sai suka rasa yadda za su yi tun da da a ce ya sani zai ce in ba shi wane shugabanci su kuma yanzu dole sai dai su koma wurin sai na abakar su ji wa amruhum shura bainahum waye za a nada a dawo suka koma suna faɗa sai na abakar hankalin sai ya tashi ce arrajal ɗin haka ce kwarai arrajal ya ce kwarai sai na ɗaune ya aika shi to akwai zaid ibn al-khattab hmm. yayin sayyidina Umar ne sayyidina Umar ya fi sayyidina Umar karfi da tsayi da abin nan sayyidina Umar yana tsananin kanshi kanshi kuma ya riga ma sayyidina Umar musulunta jarumi ne nagas amma da yake sayyidina Umar din ne Allah ya ɗaukaka shi duniya ta fi sani to shi ne sai yake cewa ar mai sallah da shi a bayan annabi kuma ya bi wani yace ya Allah ka haɗa fuska na da nashi a wata yaki na musamman abinda zai bin al-khattab ya faɗa ilai ko yaƙi ta taso da ya ɗaura silke <laughs> ana zuwa filin yaƙi ya ce ta ina aka girnin wulƙawan arrajal zai bi ne ta nan shi za a bar shi kawai ƙarshe dai haka ya kamo shi hannu da hannu ya ce ka ga annabin Allah kan imani da shi kuma kan munafurci al'ummarsa ka fi lahira ka faɗi ni na kashe ka kawai datsa shi ya kashe shi da ya kashe shi ya ce ya Allah ina roƙonka nima kar in koma gida sai na tafi don in ga yadda zaka kaya kenan <laughs> ka ji mazaje ana cikin yaƙi sulken san ta tsinke sayyidina Umar ya waiga ga sulken shi ta tsinke sayyidina Umar ya na shi sayyidina Umar na tsananin kaunan shi yace da shi daura yace ma sayyidina Umar ashe baka so na yace dan Allah ka daura ce shahada kake nema ita nake nema daura kayan ka nawa ya tsinke ba naka ba to ƙarshe dai sai da rasuwarsa shahadar yayi sai na umar kuma bai je yaƙi ba a lokacin da aka taho sabai sun da tabi'ai sun gabato sai na umar kawai sai ya hangi jama'a dama idan zaid bin khattab na cikin mutane a tsayin shi zaka gane shi dan ya kera mutane giant ne sosai kawai ya kalla ya kalla bai ga alaman fa da shi ba can kawai sai ya hango dokinsa kawai daure da kayansa akai sai sai na umar ya dukar da kai kawai na istirjai aka ce yaya suka ce zai fa ya kwanta dama shi ne sai na umar ya faɗi wata magana wanda har bayan khalifancinsa yana zaune wani lokaci kawai sai a yana faɗin magana cewa yakan yi rahimallahu zaidan sabaqani ila al-husnayn ya Allah ka dan uwana Zaid ibn khattab Allah kai masa rahama sabaqani ila Allah ya riga ni zuwa ga kyawawan abubuwa guda biyu yace asnama qabli ya riga ni shiga musulunci wannan falala ne Allah ka bashi wastashhada qabli gashi ya riga ni mutuwar shahada Allah kai rahama a gare shi to kaga wannan shine abin da zai nuna maka ne hakuri abin da yake haifarwa da kuma inda shugabanci na gari shi ma asalin wato yake haifarwa shi yasa a ƙarshe sai Allah ta'ala ke cewa suke cewa kuma Allah ka tabbatar da digadigan mu kaga wannan Zaid bin Khattab na ai matsala ya samu bai tabbata akan digadigansa ba kuma Qur'ani kullun kana karantawa yana gaya maka ka fada da addu'a dan wayanka na ban ji ba to na yi kuskure na canza sunan ko to kuskure ne Allah ya fiye mu arrajal ibn unfuwa zaid na ce ni wai lallai kam kila azumin ne ke ka kuma na yi eh <laughs> eh a yi ba la'asar ko to lallai kam yau la'asar ta biyo ta kaina eh a ya fiye mu to shine da yace a wannan maganan tabbatuwa din ina son kawo muku aya ne na alqur'ani Allah ta'ala da kansa yake cewa kullum mu rinka cewa rabbana afrik alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin idan har qur'ani zai koyar da mu wannan kaga ashe babu wani daga cikin mu face yana da bukatan hakan kwarai da gaske yanayin yadda muka fara tafsirin ba a kan lokaci ba na so mu karishe zuwa tilka ayatullahi amma dai ana kamata mu dasa aya musamman akwai yan uwa aminai abokan da'awa da gwagwarmaya wanda duk tare muka taso tun muna yara karatu tare da awa tare dukkanin suna na mutum biyu a yau sun kawo mana ziyara wannan masallaci na farko akwai alhaji bashir ma'adu da dan uwa malam sani haya wanda muke ce ma amiyamiya suna tare da mu zan so gaskiya ko gaisawa da yan uwa ku zo ku yi ko da minti ɗaiɗai ne kwarai da gaske sun zo tun daga akasal madina daga unguwar dosa malam sani kai ka zama dan abuja ma yanzu ai zan so ku zo ku gaisa da yan uwa ko a takaice kafin kafin zuwan su a za mu kira account number mu na aikin masallaci da za mu faɗaɗa kuna sanar da cewa dama adashi ne muke adashin gata ko zubi duniya fasa alkiyama eh ko kowanne muna neman mutum dubu ɗaya da za su ba mu naira dubu hamsin hamsin so a jiya ma akwai yan uwa da suka ce a sanya sunansu to amma dai abinda muke shine abinda ya shigo hannu shine muke muke ambatawa saboda mu san irin lissafin aikin da zamu akwai ma waɗanda dai har yanzu ba mu ji daga gare su ba daga cikin akwai honorable Naziru da yazo ranan bude tafsiri ya ce zai magana za ku ji to kar ku ji shiru ni ma ban ji shi bane eh idan ya motsi za ku ji ina fata mun gane wanda dai nake da shi lati ne na wannan bayan Allah daga Saudiya wanda ta aiko da naira dubu hamsin insha Allah sau da haka muna kira ga yan uwa waɗanda suke da dama da Allah su taimaka batun ginin masallacin nan da faɗaɗa shi alabashir eh, da sani e da faɗaɗawa duk wanda Allah ya sake da abin da zai iya taimakawa kofar mu abu da take ga kuma account number din mu 001885449 Jaiz Bank suna account ko Musa bin Umair Islam Box and Islamic Center ko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 ina farin ciki da na samu daman halartar wannan majalisi namu na tafsiri wanda malam umar shehu zaria yake gabatarwa da fatan ina addu'a Allah ya saka malam da alkhairi kuma kuma yin wa masu taro Allah ya saka malam da alkhairi bisa wannan kokari da kuke na zuwa ni ba malami ba ne. ɗalibi ne ɗalibi ma cancan ƙasa shi malam shaida ne da kuma sauran yan uwa Ali na san shaidan kai waye ai eh ga shi da cewa ni ne gurbin ne mai fa'ida shi ne ni ce kawai ma'aikaci ne dai kawai ɗan ƙaramin ma'aikaci amma dai ba malami ba ne mu je zuwa da yawa kuma alhamdulillah ko ke lokacin da malam ke tafsiri na dai wani cewa a kiyaye bayan la'asar eh dun ya ce a kiyaye bayan la'asar mm. kada in shiga fagen malamai kuma yanzu a samu matsala da yawa amma gasar uwa azumi ya ja ya tafi mun cinye kwata na tsakiyar ma mun fara wasu 'yan kwanaki kawai ne sai zan mana gaba ɗaya shi gaskiya sai mun ƙara dagewa na san da aka fara tafsirin nan ba ta aka yawa ba ƙila lissin aka buɗe amma ana tafiya ƙila wasu na da ba to kai sai an dage a ibadunmu mu gaba ɗaya tarawih mu da muke yi da sauran duka ibadu da yake karatun qur'ani sai mun dage kada a ce azumi na tafiya kuma wasu kamar yadda muke gani al'umma suna baya baya kuma ga ibada din dole mu dage mu dage mu ƙara zage tunda ƙarshen ramadan ɗin akwai falala mai yawa dole mu dage ba mu san waye zai kai ramadan mai zuwa ba saka yan uwa ina ba mu shawara ko naman mai siya mu dage akan duk ibadunmu da muke a cikin wata ko na roƙon Allah ta'ala Allah ka burka ayyukan mu Allah saka malin da alkhairi mun kawo ziyara ne dan uwa ne ce ya ka mun kawo malin ziyara ce eh, gaskiya ya kamata shi ma na san da shigo ko ban ma sani ba ni ganin su kawai ne <laughs> ina da shigo sosai gaskiya mu ga ce bara in ban tunda mun samu dama bara ga bara mu zo mu duba malam mun kawo ziyara ga majalisar malam jazakum la khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam sani kai ma zo Sai sada shi dan uwana malam sani eh. malam malam zai dan matsa mai da yawa to ai ko sallama da mutane wato wani abun ban sha'awa abokananmu da muka taso yana ga za mu kai kusan mu hamsin da wani abu ko talatin da ɗoriya duk tare muka taso kuma har yanzu ban sa wani mutum ɗaya da ba mu tare ba wani abun ban sha'awa kuma duk kusan yawancinmu nan duka ɗalibanmu muka aura mu muka karantar da ɗalibanmu wasu ma suka haddatar da su ƙur'ani kuma suka aure su ko abdalla da ya tashi a nan uwarsa a islamiyya na aure to kaga kaga mu ustazai ne masu dual sim alaja da mu eh kuma ga nan ce sa muke zaune lafiya ko muna da kuɗi ko ba mu da shi ba mu rama saboda dama sun san alifin ba'un ya kawo su ba dala ba <laughs> to Allah ya saka musu da alkhairi saboda haka Allah ya sa kuma ma ku koyi akwai hikima cikin hakan kwarai mu dai mun amfana Allah ya dakar da mu insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام yan uwa muna murnan zuwa wannan tafsiri na abokinmu kuma ɗan uwanmu abokin gwagwarmaya hakika samun malam Umar Shehu Zaria a cikinku ku ba karaman alkhairi ne, ko ba haka ba mutane da yawa suna so su same shi amma ba su same shi ba saboda haka wasiyan da zan muku shine ku rike shi ku rike shi da kyau saboda in ya kubce muku to da wuya ku samu wani kaman shi saboda haka ina muku fatan alkhairi Allah ya ibadun mu, Allah ya sanya abinda kuke a cikin mizani Assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum da abin nake yin dama ai kokarin ku ne bayan da za mu cin shi kadai ya zama wani abu ba zai yiwu ba dole sai wasu sun ce make ka da gaske wanda suka taimake mu kuma su ne ina ga anan na faɗa muku wani asusu da muke yi na ramadan shekara kusan goma sha shida ko sha bakwai yanzu sati ashirin kafin ramadan muke buɗe asusun nan to bayan allah nan duk da su aka buɗe shi kuma har yau ba wanda ya gajiya a cikinsu malam bashir da ya fara zama wani lokaci shi ke sa kuɗi a kamfin sai mu farga mu tuna lokaci ya yi sai mu zabura to kaga ni ba kuwa ba ne su ne ni dai na fi su tsawon gemu sai aka fi gani na